kai shan abin wai ko kuma shi yake sha idan yana sha in ya sirba ina jin daɗi cikin raina kuma cikin baki <laughs> na shi zai mutum natsatse musamman yake wallahi ah, abin da ya sa na ce ku zo ina son ganin ku kai <laughs> da kai gobe za mu je gidan hajiya a ce mu samu kuɗi a ba kuɗi za mu karɓo ba abin da ya fi kuɗi shi za mu karɓo <laughs> a na manta ban gaya miki ba saboda ina so in sake haɗa danƙon zumunci ai da muhimmanci ne a shine nake gaya miki yanzu zumunci ya yi ƙarfi ya ƙara Haduwa, wa'annan yara zan haɗa su aure da 'ya'yan ɗan aure na ji daɗi a wani gidan za a haɗa shi auren wannan fakari na ne uwa na ne kamar ya mutum mutum a faɗa masa kyakkyawan al'amari ke ce ba zai yi murna kai tana ciki da baki tana ciki da baki ne yi murna da Allah ki mu godiya ki mu godiya da da Allah za ka bar gidan nan haji haba haji kai kai kamar ya zubar kamar ya gidan nan ya aka ce mutum shashasha ne sai hakuri ko da yake ba zai gidansa ne fa to kuma kai ai kanina ne to da yake da yake da yake kaninki duk duk abin da yake so dalilin ki ba abin da ba zan masa kuma alhaji ko ba ta ne sai kamar ko ha saboda haka su ma wa'annan idan na gama da mazan su ma zan yi tunani a kansu kawai idan na kaɗar da su irin iska tare ya din nan gaba ɗaya za ku koma gidan kenan ku tare har kai to ai ina gaya miki ba na son abin tunda Allah ya sa dan uwana kafin ya mutu Allah ya masa arzikin 'ya'ya, ni ma Allah min arzikin 'ya'ya da ƴan uwan mata to ba zan bari wani bari ya faɗo cikin da cikin dangi ba saboda haka goban Allah kai mu a shirya tsaf shaka shaka shaka yawwa kai maganin masu farin ciki masha Allah kaka karya mun kujera kai kai da ita na zo gidanmu a nan aka sai man ba idan muka a to shi ne da wani gori kuma da kai da ka dubba mallaka wuya wani kuma ma dai ai da kudin ba aka sayo ko idan muka je gidan hajiya kai ta shakawa kana fecewa yawwa yawwa ina ina wannan yar dogo ta ciki ita za a baka <laughs> kai kuma dama dama ka gaya min ka ce kana kana da muradi ko eh, to <laughs> yayi kyau <laughs> shi kenan eh wallahi mai kyau sai aka bar da ka lahiya lau na gajiya ya mamanki ya kannanku dan adalla hajiya wannan ita ce asiya na kawo ta gaishe ki ita ce wadda nake so ta zama sarka gidan nan sa alheri Allah sa ayi muna da rai sa muna da rabon gani kai amma abin yayin min daɗi wallahi Allah sa alheri alaikum yawwa alhamdulillah amma a daidai ta sunan sama asiya ta su ta sunan kawo falalu <laughs> ai ko yanzu nan da mun bar nan gidan gidanka muka yi daga nan sai gidanka ikon Allah lafiya dai ko wallahi dan baba ne ya kawo ta yana sanya aura wani din wallahi ko ai abin yayi daɗi ga tana to kai jaka ce ta harbe ka da ka ɗauko ko da irin wannan ka kama na haba kawu yarinyar nan fa natsatse yarinya ce fa babanta dattijan arziki ne an shaide shi a garin nan mutumin kirki ne fa kai ka san haka mu ba mu san haka ba kuma haji haka muka da ke cha nake nan muka zauna muka faɗa muka ce kar a bada ƙofa wani bare ya faɗo mana cikin dangi yaran nan na masa tanadi akwai ƙannan matata suna nan zan haɗa su da su to ƙannan matarka su ba sai ana san su ba dole ya so ƙannan matar taka ba a san su kawo mun riga mun fahimci junan mu fa har mahaifanta fa na je na gaishe da su fa to kai ganganci ni ban fahimci komai ba akan wannan al'amarin ke to me zan ji ni da safa kai da safa ita da safa to sai ta bari sanyi ya kashe ta to ai irin wannan abin shine ke jawa sai an zo an daura eh, aure da yarinya daga baya idan na shiga daki sai ga yarinya dauke da albaras ai kai ne albaras din to na rantsi da Allah wannan ni wannan ina gama in ina raye wannan ke haba kawo kai na zata hajiya eh hajiya eh idan raina ya baci wallahi zan yi abun kunya wallahi zan yi abun kunya kamar yaya ke za ki tashi ko kuwa yaya ma ta zo ne hmm? ban gane ba wai ya kace so ta tashi fita ta tashi ta fita ba ke ba shi haba kawo wallahi ba zai yi ba ah, haba kawo wallahi ba zai yi ba haba kawo kawo ya zaka mana haka wai ya zaka mana haka kawo an yi haka yanzu shikenan ni ba ni da zabin kaina a cikin gidan nan ni ba babban mace bace wani tana a ce za a yi ma auren dole ba yarinya da nake so fa ita ya kamata na aura ba akwai wacce na tanidan ma cikin kawayen hajiya a nan zaka yi kai ba na son ta wallahi wallahi ni asiya nake so to akwai kanwan mata dan iyayenka akwai kanwan mata da ita za a yi kanwan mata kan banza kanwan mata kan wahi ina amwanin ka hajiya yaya haka wai hajiya ni ne ne hajiya ni ne ne hajiya falalu hajiya falalu Asiya. Asiya ki haƙuri. Ki yi haƙuri don Allah. Me za ka gaya mu? Dama ka kawo ne gidanku saboda a ci min mutunci? Ka sa ana zagin iyayena. ana ta mutunci ana ce ma iyaye na mutunci ba haka ba ne ba you have to understand ya kamata a ce kin fahimce ni kin dai yadda muka taho muka shigo cikin gidan nan babu wani problem a lokaci guda waɗannan abubuwan suka faru kuma kin san ba laifi na bane ba kin san irin san da nake maki kuma na san irin san da kike mani ina son in tabbatar maki da cewa ba zan taɓa canja ba akan tarbar soyayya da ke tsakanina da ke ni na yi maki alkawari zan aure ki kuma insha Allah zan aure ki ki haƙuri kada ki ɗauki wannan abin ki sanya cikin ranki zo dame ki ka san kana so na amma ba zan ɗauka ba ba zan ɗauka ba ah asiya kai kai kai kai kai la ilaha illallah Wadaman kai ne kake kira na? Kwarai, ni ne. Wai kai shin jira in tambaye ka, ka kalle ni na ma kallar macen da zaka zo ka ce kana so na? da aka yi fa to ban badi ba ke din wallahi kin badu kuma wallahi kawai na saya sa'ad da aka samu ma an samu dan matsala ba ta hore igiyoyin ba wallahi idan ka saki ka ƙara zuwa kofa gidan nan sai na sa an ma ihu barawo ni ai billahi la ilaha illa huwa ba ihu barawo ba ko bi zaki sai an ni nan ina nan in ma ba a yi sannu ba nan gidan kan ta uban nan kai kai kai yarinya kin yi kuskure alquran sai an aure ki da bulo ba da an yi sa'a na ta wani igiyoyi uku ma yanzu sai an ɗora su da igiya uku ce a ce igiya ɗaya igiya biyu igiya uku alquran yarinya alamun kin ba da kenan kira na ɗina? nan? Wannan ga wata ce da kai magana da ita ce. Ok. Taurin ka ne da ita. Hmm? Aure shi na rufin asirin. Salamu alaikum. Ka lallaɓa mu wurin sallau ga ta nan. Ban da zuwa. Ba ha zama ya kawo ni gidanki ba. Abin da ya kawo ni ta yaya za a yaro yana ta bin kanki. ya aure ki kin kiya eh kin kiya kin ce kanan miji ne ya haramta auren nan inda ba a yin shi da ba a haihe ki ba shi aka yi aka haihe ki sai ki ce ke ba za ki yi ba eh haka ake rayuwa wai ya min cewa kai su ɗaya ubansu ɗaya da alhaji idan kanan shi ne uwarsu ɗaya su ɗaya shin ya haramta ai sai abin da addini ya haramta shine zaki ce ya haramta wannan kanan shine bai haramta ba Wai ke kina kina kina kina kina kina bani mamaki ba da an yi magana sai ki rika wani to wanda zaki dauko kin san wa zaki dauko ba ana san irin wannan abun ba ya yake zauna mana zauna zauna zauna eh, a samu abin da zaki sa a bakin ki to kinga dukkan aure alheri ne don haka ni dina ni na rike ki ni na aurar da ke eh? don haka ke ma na baki zaɓi ina so ki auri falalu kin ji abin da na gaya miki in ka har biki aure shi ba babu ni babu ke abadan duniya falalu tashi mu tai sa ladidi ta zo ta mai kitso da Allah da annabi kai ki zuwa mu robobin nan a tsaya a mai kitso kar ki bin karin gashi oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah bai barin mutum ba aiki to kuma yanzu shi wannan anya abin da yake kurba cikin kofin nan ba kwayoyi bane ba Allah Allah ka jarabta da falalu Allah ka san falalu nan dan yawon duniya ne kuma ka jarabce ni da shi Allah Allah kai ban mafita wallahi abin nan yana damuna wallahi tallahi mutum nan ya hana ni rawa gaban hantsi ya hana man sukuni a rayuwata kuma baki san wani abu ɗaya babban abin da nake gudu yaran nan kada su gane sun fara ganewa yanzu haka idan suka yi da ganewa ɓaci za ta yi haba hajjaju kina mace a ce shi wannan mutumin ya hana kirawan gaban hansi. ai shedan kansa tsoron mu yake ji mu mata yadda muke zaunan nan idan shedan ya zo wallahi tsoron mu yake ji me ya isa yayi waye shi wallahi bai isa komai ba bai san kaidin mace bane idan ya san kaidin mace wallahi in aka ce ya zo inda muke wallahi bai zuwa to yanzu ya zan yi da shi to ai yanda zaki da shi wani abu ne mai sauki ni in kika bar min aikin a hannuna ni na san yanda zan gara shi in kuma fito miki da shi daidai Allah wallahi sai dai kuma fa abu daya ni ba zan yi aikin banza ba kin san ni harka ta kuɗi din in harka ta kuɗi ce ni ba ni da matsala ko mutum ni zan iya kashewa in ta kama akan kuɗi gaskiya ne gaskiya ne yanzu dai ki zo ki ci ke Dan Allah. Wallahi. An gaya miki ni na wasa ne. <laughs> Wai Allah, har na ji daɗi. Yi wallahi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam waye? Falali ne. Ina zuwa. falalin hajiya <laughs> eh falalin hajiya ba ah, sanda zuwa yawa ah, <laughs> kai ne haka wallahi ni ne kika ba zama ni ma ban shirya ba to maimakon ka shiga ka tsaya kuma kana ta faman sallama sai ka ce ba ai kayan Allah ai na annabi ne ah, ina ai ko babu komai na tsaya dai in ji dalilin kira domin ina zaune aka ce kina kira na ce to ya kamata kwan wannan gaskiya ne wato na kira ka ne a ɓoye domin hajiya bata san na kira ka ba na ga yadda kake masifan santa kuma na ga ita tana ta wani wururu shi ne na ce bara in kira ka in gaya maka sirrinta domin dukkan sirrin hajiya a nan ina yake ina so in gaya maka yadda za ka samu karke ta haka yadda ba ta iya kucewa ba <laughs> amma hajiya kin min a duniya ni ban ga wanda nuna min kauna irin ki ba wace irin gudunmawa za ki bani wato so nake in gaya maka wasu sirrika na ta masu karfi wanda idan ka rike ba yadda za ta yi ta kufce sai yadda kai da ita ka juya ta kaman waina Allah ya miki albarka <laughs> gazance mai daɗi amma gaggawa ta sa na baro eh, eh, eh, shayi na ah, bari koma in sai na kurɓi shayi na ya za a yi ka zo gidana ka ce ka manta da tulun shayi kuma sai ka je ka dauko ai ina da shayi a cikin da ko mu shiga ba akwai shayi a ah, so ai dole kurba ka san ba na rabo da ah, shayi ai ni ba ta wasa ba wallahi dole kurba bismillah zo mu je ka sha Allah miki albarka amin amin ah, hajiya ta gane kuranta kuwa mm. alqur'anin Allah kina ji na zara'u ni fa ba wai bana son ayi wannan abin bane na fi ki san ayi amma ni ina duba abin da zai je ya dawo ni saboda ni na san abin da yasa ake son a haɗa wannan abin kuma ba na son mu samu matsala ko kuma zumuncin mu ya taɓo ni gaskiya ina son shi kuma gani nake kamar idan na yi aure inda zan huta ke ma za ki huta tunda haka ne ni gaskiya zan kwashi kayana in tafi in miki gidan me ya zafi ai ba sai kin kwashe kayan ki ba tunda abin da kike so ke nan muna shan wahala can kuma za ki aure ki ci daɗi ko to Allah ya taimaka Allah ya baki um, sa'a ba sai kin kwashe kayan ki ba ma akan me je ki kai ne mishi haka zai tarwatsa ni da dina. gaskiya ni da malam zamu fafata ina ba zai yiwu ba an fara za a kwashe kaya sannan ta tura min asiri a ce na kasa rike ganni na shin wai kai dan Allah wani irin mayan mutum ne eh wata mace ce kan mata ka da za ta tsaya ta auri namiji irin ka in ban da rashin tunani naka to gani ina zuwa a daji ina nan dama ashe tana so kina so kina kaiwa market kina so kina kaiwa market an ba ni ke kin gani kwakwara mai karfi kina neman kimar ba daidai ba dole ne eh, ka auri yarinya ja me yake kawo kai na gidan okay to da kake zuwa wurinta me kake zuwa yi a wurinta ah hatsa wannan ba sai ka ita samu kuma gaban ku aka bani ita ba a ah! ya haife ta ba kawun kuma ne kuma gaban ku aka yi ni kuma yana auren ya ga gaban ku akai fa kaga rike min shi a'udhu billahi yau bi aki wannan sai abin nan ije shi kai da shi ya ana ko ku ne shi ana ko ku ne nan za ka kuma zuwa da da da za ka kuma zuwa a wannan za ka kuma a wannan da kai eh ana ku hakuri da da da da kuma cika shi ya ya ya wai kuma za ka kuma zuwa gidan nan gidan ya sai mun tsige yaman nan sai mun ma dukan tsiya wallahi duka za mu yi ma wallahi ina nake nan ina ina hulata abin da nake so da kai ko a hanya ka ganta kada ka sake ka tare ta kamata magana mun riga mun raba ku ba ka ba ita ta ta da mina saboda kawai yanzu waye ne kuma da baki suke dawowa gida mai bene kuma baki ka kuma dawowa ka ga abin da zamu yi ma abin da nake so ki dan wata tirar da ya kuma zuwa gidan nan shiga ki kira mu ko ba ma gidan ki mana waya mu dawo shiga gida eh mana ya za a muka kuma ba wannan eh shaye-shaye muke yi ne amma dan Allah dan annabi abin da ya faru ki hakuri sharrin shedan ne Allah sai kin gane sharrin shedan ne shi ne kai kai irin mutum ne ba na ba ku ne na nuna muku abin nan na nuna muku gabas na nuna muku kudi na nuna muku yamma kun ki dauka na taba abin nan dina kun ki dauka sai na nuna muku duk yanda ake abin nan shi malam ba ya ji ba na son mu yi bajalci a harkar nan tsakani fa da Allah ni ba za a haɗa baki da ni ba da kai a ce za a ci ma alhaji mutunci gidan nan da kuke zauna a gidan nan alhaji shi ya muku gidan nan ya mana ci ya mana sha ya mana sutura to me ya rage mi mishi in bar da addu'a Allah ya ji shi eh bayan muna cikin ƙarfin da kowa zai iya tafiya a wannan lokacin especially kai wuce in gani na rayuwa ce daɗi a haka saboda Allah da annabi sai ya je ya muku kuɗi ba a haɗa kai da ku ku je za a je a ci zalim za a je a ci amana to gashi amana bata ci ba dama an ce in saka haka ramin magunta wallahi wallahi dan Allah dan annabi dan Allah ya hakuri ni wallahi koma kawai nake tunani wallahi ni da ma sa na kai wallahi tallahi noman nan nake tsoro wallahi dan ba zan iya ba na riga na samu cin jami'a yanzu da Allah ina ma bana sa ka a lissafi kai ai baka fiye hankali ba sama sama ne kai ba doguwa kake zaba ba ko jini na ne ai duk lalacewan ku dole sai na dauke ku saboda mu marayu ne kuma ni ce babba za ka yi ne in ka shaka za ka koma ƙauye kana shaka wallahi sai ka tafi ƙauye ka bar min jikin kujera ta mai tsada duk ka bi da mun ita da miyau haka ake yi

na gode alasaka da alkhairi in kika je dan Allah ki ce mu gogo ina gaishe ta to shikenan wallahi ni ma ranar da na da daga birni nake so in zo to sai aka ce ranar da na zo ranar kuka tafi wallahi Allah sarki kin ni kika yi kyau kin ƙara fari da kika je birni kin zama mama kai birnin nan ta anshe ki gaskiya kai kullun girma kake amma ba ka gani kullun girma kake ba wa san kuna nan ma ina za ku haka wannan fa rawa ta ce a'a da Allah tsaya kawar ki ce tab alƙur'an zubi na ce alƙur'an zubi na ce kin san dama can an tokare ni an hana ni kin ga yanzu Allah ya taimake ni duk ba ni da munin dun na aske ko mi ban dan bayan fara hituwa me yasa bace ga ban bacin je in yi sabon aski wallahi ni ban gane shi ba ma to binni ya je da ya je binni ba ta ga gashin baki duk babu ba ya je binni an kai shago an mai aski an gyara shi wallahi na Allah na fara kuɗi nani Allah na fara kuɗi gaskiyar magana nan ina so shin da ka tada yanzu ya in kana son ta an jima manzal da ka can binni cewa aka na gane da ake cewa mata a bisa sau da kafa ko ke kuma kin gani yaya na ne in kina son shi in ma kina da wani saurayi da ke binni to ya kamata ya kama hanyar garin su domin yana ya shigo gari ni ba ma zan koma binni ba kamar da na kattare na ka eh da kattare na ka sau da kafa fa da kafa na ce baraka ka an jima to ni dai zan tafi <laughs> to kawata sai an jima ina rako yaya kin ji ko eh sai mu zo Hajjaju, hmm? ai jiya kasa bacci ne. Allah. Ah! Ina cike da farin ciki. Da na kwanta can bacci ne dan kwashe na sai farka. Saboda ganin mu nake ni da ke a bakin teku. Kowa daga shi zai dan gajeren wanda haka. Allah. Mutane mutane a bakin bicin nan sai kallon ki suke. Wallahi kallai. Yanzu yaushe za a yi sabgan nan ni ba bana son a daɗe kiranka ne don in yi wata magana mai matukan muhimmanci da kai eh. daga yau kada ka ƙara cewa kana so na ko za ka zo gidana idan ba haka ba zan sa a ɗirka maka ɗan bura uban kashi tunda kai na lura baka da hankali na lura da baka san ciwon kanka ba kuma ka iya gane annabi ya hukku hajiya to daga yau idan ka ƙara kuskuren cewa kana suna wallahi sai na watsa ma ƙasa a idanu garin nan yaya yaya an muna cikin nishaɗi muna muna muna muna muna muna muna walwala cikin cikin yanayi kawai kamar me kamar kamar me iska a iskoki dai ba hajiya na ce maka iskoki dai kai waye wallahi kiyaye ne sai ban tona miki asiri ba tun yayi na da raini na san abin da ake ciki kyale ki kawai nayi <laughs> Allah ka amma kana da kokari da an taba ku sai ka ci za ku kira 'yan sanda ka san wannan bidiyon ka gane wannan bidiyon na ce wannan wannan wannan wannan aini ne ya haka kuma ka san wannan bidiyon na gane mu amma amma hajiya ina ke ya zaki min haka hajiya me wannan dan Allah ina ke samu wannan ya za a dauko ni haka la ilaha illallah muhammadu bakin munafiki Allah ya kama ka dama kana nufin ciwon ba za a kama ka bane wa kai har kai ka isa kai dai iska ne za ka rena mu za ka tama da kawata hankali to bari in gaya maka wannan kaɗan daga cikin ƙananan iskanci na na nuna maka kuma idan ka ci gaba zan maka abin da ya fi wannan kawai ka hana ƙawata rawan gaban hantsi ka takura mata ka matsa mata me za ta yi da irinka banza irinka matsiyaci me kake da shi me na sama ya ci bare je homin za ka matsa mata yau ko tana soya ma ta so ka baki irin kalle shi kazami irin shi to bari in gaya maka daga yau sai yau idan ka sake bi ko gittawa kai ta kofar gitta ba game da ita ta neme ka ce wanka zo ko da wani dalili ba wallahi na lahira ya fi ka jin daɗi ya za ki min haka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama o oh, Allah ina kofin shayi ina kofin shayi wallahi na manta shi oh o tashi fita fita ka ba mu wuri azzalimi macuci an mutu an ba mamu yan dukiya kake nan kai gwalake ka zo ka lashe dan abin da aka ban mamu tabi kawai da shi mata awa bai san shedan ba ma tsoron me yake <laughs>